karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe hudu kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna mai sauraro barkanmu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa Iran ta bayyana hare-haren Isra'ila a matsayin ayyana yaƙi yayin da shugaban Amurka ya buƙaci ƙasar ta gaggawar amincewa da yarjejeniyar nukiliya. tsanantar har-haren boko haram ta haddasa tsadar rayuwa a arewa maso gabashin najeriya hukumomi a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun tabbatar da mutuwar sama da mutum talatin da hatsarin kwale-kwale ya ritsa da su madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta bayyana hare-haren da Isra'ila ta kai mata a matsayin ayyana yaƙi yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke kira ga gwamnatin kasar ta amince da yarjejeniya a kan shirin nukiliyarta domin tabbatar da zaman lafiyar wannan kasa ga michael kudisin dauke da karin bayani a kai. biyo bayan hare-haren da isra'ila ta kai kan tashoshin nukiliyar iran rundunar sojin kasar ta yi kirarin kakkaɓo wasu jirage mara matuka da iran ta cilla mata a matsayin martani bayan alwashin da ta sha akan ɗaukar fansa haila yau kakakin ma'aikatar tsaron isra'ila efi defrin ya shaidawa al'ummar kasar cewa su zauna a faɗake saboda ba makawa iran za ta mayar da martani inda ya kara da cewa yanayin da ake ciki mawuyaci ne duba da cewa ya sha bamban da wanda aka taba fuskanta hararen na isra'ila wanda suka biyo bayan kwanaki da aka shafe cikin tankiya a game da shirin iran na inganta makamashin nukiliyarta. sun yi sanadin mutuwar wasu manyan kwamandojin sojin iran uku da kuma ɗimbin masana kimiyyar nukiliyarta. ta tuni dai jagoran addini na iran ayatollah ali khamenei ya ce lallai isra'ila za ta gamu da martani mai zafi akan waɗannan hare-hare da ya kashe manyan jami'an tehran Don gaishe da Michael Kudisin a nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana cewa suna da masaniya game da shirin Isra'ila na kai wannan hari. Jaridar Wall Street Journal ta ce da aka tambayi shugaban wace irin masaniya Amurka ke da shi akan matakin Isra'ila. Sai ya ce gwamnatin ta Yahudu ta riga ta sanar da su komai kafin ta kaddamar wa Iran din. A yau ne kwamitin sulhu na Majalisar dinkin Duniya zai gana kan har harin da Isra'ila ke kaiwa Iran kamar yadda jami'an diplomasiya suka tabbatar. ministan harkokin wajen iran abbas arakci ne ya bukaci taron a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa mambobin kwamitin goma sha biyar yana mai cewa a yanzu isra'ila ta wuce gona da iri kuma dole ne ƙasashen duniya su bari a ɗauki hukuncin da ya dace da ita mahukuntan masar sun dasa ƙera gwamman 'yan fafutukar ƙungiyoyin farar hula yayin da suke shirin ɗaukar matakin ragowar da ke tsare bayan da suka shiga ƙasar da zimmar yin tattaki zuwa kan iyakar gaza da ke birnin rafa a yau domin neman ƙara yawan tallafin da ake shigar wa falasina wanda isra'ila ta killace ga rahoton nura ado suleiman ɗaruruwan 'yan fafutuka daga kasashen ƙetare da suka hada da faransa da amurka da spain da netherlands da morocco da kuma algeria ne suka shiga masar a wannan makon domin shiga tattakin na ƙasa da ƙasa da aka shirya yi da zai kunshi dubban mutane don matsa lamba ga isra'ila da ƙawayenta kan kawo ƙarshen hanawa ko kuma takaita shigar da kayayyakin tallafi zuwa cikin gaza waɗanda suka shirya tattakin sun ce 'yan gwagwarmaya daga ƙasashe akalla tamanin ne aka tsara za su gudanar da jerin gwanan da zai kunshi dubban mutane zuwa iyakar rafa a wannan juma'a amma shirin ya gagara saboda yadda jami'an tsaron masar suka shafa wa idanunsu toka wasu majiyoyi sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na rutas cewa ya zuwa yanzu akalla 'yan fafutuka 73 daga kasashen ƙetare aka ta su zuwa birnin Istanbul na Turkiyya yayin da ake shirin ɗaukar matakin kan ƙarin wasu 'yan fafutukar 100 da a yanzu haka suke tsare a filin jiragen sama na birnin Alkahira. To idan muka je gabashin Turai Ukraine ta ce ta karɓi ƙarin gawakin sojojinta 1,200 da aka kashe a yakin da suka yi da Rasha a wani bangare na yarjejeniyar musayar fursunonin yaki. a farkon makon nan ne ukraine ta karbi gawakin sojojin ta 1212 da aka kashe a yakin da aka fara a watan fabrairun 2022 gwamnatocin kiev da moscow sun amince kowannen su ya mika gawarwaki kusan 6000 da kuma musayar fursunonin yaki marasa lafiya da waɗanda suka ji rauni da kuma matasan da shekarunsu ba su haura 25 ba. labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international rufe wasu hanyoyi a jihohin borno da yobe saboda zafa wato tsanantar har-haren ta'addanci da boko haram ko kuma iswap ke kaiwa ya haifar da karuwar tsadar rayuwa ga al'ummar da ma hauhawar farashin kayayyaki a wannan yanki da ke arewa maso gabashin kasar ga wakilin bilyamin yusuf dauke da wannan rahoto hanyoyi da dama a jihar borno da wasu sassa makwabciyar jihar yobe sun zama tarkon mutuwa inda mutane da dama suka karoce musu saboda hadarin da ke tattare da bin su ganin yadda a kullum mayakan boko haram da isuwa ke fitowa hanya sukan kai hare-hare ga matafiya malam umaru danjuma wani direba ne da yake bin waɗannan hanyoyi ya bayyana irin halin da ake ciki ba abun da zamu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ita hanya daga biyu zuwa damaturu ta kasance tamkar sudan ne inda in kana tafiya hankalinka ka ba a kunce ba in kuna moto tare da mu zan kai magana ba da kabar buredi to ba wanda zai magana da juna haka sai in Allah ya cire ku kun je buni gari sannan ku ce alhamdulillah kun gode Allah masu safaran kayan abinci da yan kasuwa sun bayyana damuwa kan halin da hanya ke da kuma matsalolin tsaro wadda ke tauye harkokin kasuwanci a yankin kamar yadda malam Ibrahim Biyo shaida min kamar zuwa Maiduguri da kuɗin mota baya wuce dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar kowane buhun masara ɗaya misali yanzu sai ka biya wajen naira dubu biyar sakamakon yanzu ba za su yi da su bi maka hanyar da maturu ba saboda barazana da fargaba da ke hanya ɗin sai dai su biya Gombe su zo Fataskum su zo Damaturu su wuce Maiduguri jami'an tsaro a nasu bangaren sun ce suna sane da waɗannan matsaloli amma dai suna bakin kokarin su na gani an magance su nan da ɗan lokaci kaɗan kamar yadda babban hafsan tsaron najeriya janar christopher musa ya shaida wa manema labarai a maiduguri mun tabbatar cewa muna samun ci gaba kuma mun tashi aiki mun ƙara kuzari akan aikin da muke yi kuma mun tabbatar ma jama'a cewa sojojinmu suna da ƙarfin da za su iya yi su samu cewa mu samu zaman lafiya a ƙasa al'ummar wannan yanki na cike da fatan cewa jami'an tsaro za su yi abin da ya kamata wajen tabbatar da tsaro a wannan hanyoyi domin samun samun sauƙin matsalolin rayuwa da suke fuskanta kari kan sauran waɗanda 'yan ƙasan ke fuskanta bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa an gaishe da bilyamin yusuf har yanzu dai muna batun na najeriya inda asusun tallafa wa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya nuna damuwarsa kan yadda aka sake samun bullar cutar shan inna ko kuma polio a wasu kananan hukumomi hudu da ke jihar kanan najeriya shugabar ofishin unicef a kano rahama muhammad ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da aka shirya kan cutar shan inna da kuma rigakafinta ta ce binciken da aka gudanar a 2025 ya nuna cewa akwai cutar a kananan hukumomi hukumomin warawa bunkure kano municipal da kuma nasarawa gwamnatin sojin nijar ta yi odar kayayyakin soji da suka hadar da motoci masu silke da garkuwa da dai sauransu domin magance matsalar tsaro da wasu yankunan kasar ke fama da shi wannan dai na zuwa ne yan kwanaki kalilan bayan da dakarun kasar suka dakile wani harin da yan ta'adda suka so kaiwa a garin makolondi to ko siyan kayayyakin na iya taimakawa wajen magance wannan matsala ta tsaro alhaji dauda tankama dan kungiyar kare hakkin bil'adama a jamhuriyar nijar ga tsokacin da ya mana banna ba ta da wuya gyara da wuya to an yi ɓanna an daɗe ana yin ta shekara shekaru kada ku mance irin bama bamai irin kaya tsakanin motoci da tsakanin kwantina kwantina wanda aka shigo da sunan Nijar wanda aka te aka aje tsakanin arewacin ƙasa da gabacin ƙasa wanda aka aje a shekarar shekaru abin nan kuma kwastan ba su diba su ba jami'an sanda ba su diba su ba ba wani wanda ke iya diba motoci na su zakkowa kenan yau akwai waya a ce wannan abin ɗaya rana ya ƙare yan ta'adda da adda kwai ai an haihuwa su ne an kyankyasa su kullum kuma ƙaro su ake suna ta shigowa gaba gaba wuri wuri an zo birkina akwai runduna ta sanan da aka aza iyaka da najeriya an aza kenan abun dole sai an tashi an kama abun ba dan kaɗan bane ana maganin ciwo ne yana ƙarawa kenan muna bukatar addu'a eh, ta al'umma 'yan nijar kuma Eh, kokari da soja suke yi a ci gaba da yi to nan benin ta mayar da ko kuma kira jakata da ke da ke jamhuriyar nijar zuwa gida bayan watanni hudu da tura shi wannan kasa da ke takun saka da makwabciyarta jami'in diplomasiyar da aka nada a watan yunin 2023 a kokarin daidaita alakar kasashen biyu bai koma ya mai batun bayan kiran da aka yi masa a ranar 12 ga fabrairun 2025 kamar yadda bayanai suka ce benin bata sake gabatar da wata takardar bukatar kasancewarsa a kasar ba sai dai rahotanni sun ce har yanzu jaka da nijar na ci gaba da zama a sa da ke birnin kwatano wani rahoton binciken kwakwab na haɗin gwiwa da forbidden stories i stories monde france 24 da kuma rfi saka gudanar ya gano cewa sojojin haya na kamfanin wagner na rasha sun cafke ɗaruruwan fararen hula tare da azabtar da su a ƙasar mali ga rahoton aisha shehu kabara An gudanar da binciken ne a matsayin wani bangare na tunawa da 'yar jarida Victoria Rushna da Rasha ta kama a shekarar 2023 yayin da take binciken tsari fararen hula ba bisa ka'ida ba a yankunan da Rasha ta mamaye na Ukraine. Daga bisani aka ayyana mutuwarta lokacin da aka yi garkuwa da ita a ranar 19 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cewar rahoton, sojojin sun azabtar da fararen hular da suka kama ne a tsofaffin sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya da sansanonin sansanonin da aka karba daga sojojin Mali. Rahoton ya bayyana wasu sansanonin soji guda shida da dakarun waguna suka tsare tare da azabtar da fararen hular Mali a tsakanin shekarar 2022 zuwa shekarar 2024 wato Bamfo da Nampala Dasigu da ke tsakiyar kasar. Wani ma'aikacin agaji ɗan kasar Mali wanda ya fuskanci ukuba a ranar biyar ga watan Agusta na shekarar 2024 a sansanin Nampula ya bayar da labarin cewa waɗanda suka azabtar da shi lokacin da suka tabbatar masa da tambayoyi suna sauraron waƙoƙin rasha ne. Don gaishe da Aisha Shehu Kabara manyan jam'iyyun adawa biyu da ƙungiyoyin farar hula sun yi kira ga shugaban Togo Fona Singbe da ya yi murabus mako guda bayan zanga-zangar adawa da a gwamnati To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Akalla mutum 32 ne suka mutu sakamakon kifewar wasu jiragen ruwa biyu da ke dauke da fasinjoji sama da 100 a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Bayanai sun ce hatsarin ya faru ne a babban kogin Tumba kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida. Ga Rukayya Abba Kabara dauke da ƙarin bayani. A wata sanarwa da mahukunta a lardin da hadarin ya faru suka fitar, ta shaidawa manema labarai cewa al'amarin ya faru ne bayan jirgin ya tashi daga gaɓar ruwan Bikoro duk kuwa da yadda aka yi masa lodin da ya wuce kima da kuma rashin kyawun yanayi. Guda daga cikin 'yan kungiyoyin fararen hula da suka kai ɗauki wajen da lamarin ya afku a Kalu Diyau ya shaidawa manema labarai cewa jirgin ya cika ya tumbatsa da mutane da kayansu amma duk da haka ba a daina yi masa lodi ba. Gabriel Ifu Lulu Bongolomba, kwamishinan da ke kula da yankin Bikoro ya ce mafi yawan mutanen da ke cikin jirgin zuri'a ɗaya ne don kuwa suna kan hanyar su ne ta zuwa ta'aziyyar wani dan uwansu da ya rasu ya kuma ce jim kaɗan bayan fara tafiyar su ne kuma igiyar ruwa ta fara murɗawa da ƙarfi tare da mummunar guguwa mashakin da ya kifar da jirgin har yanzu dai ana ci gaba da aikin ceto sai dai kuma lamarin na gamuwa da cikas sakamakon rashin ingantattun kayayyakin aiki. to na kungiyar kare hakkin dan adam ta human rights watch ta ce al'ummar burundi sun fuskanci barazana daga masu karfin faɗa a ji lokacin da suka isa rumfunan zaɓe domin kaɗa kuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a makon jiya jam'iyyar cndd fdd mai ci ta lashe kashi 96 cikin 100 na kuri'un da aka kaɗa da kuma dukkanin kujeru 100 na majalisar dokokin ƙasar a cewar sakamakon wucin gadi da aka fitar a ranar laraba kuma nan take 'yan takarar adawa suka yi allah wadai da sakamakon zaben wanda suka yi zargin an tafka magudi ta hanyar tilasta wa jama'a zabar wanda ba ra'ayinsu ba ne inda a wasu wuraren ma an haramta musu shiga rumfunan zaɓe. wani babban jami'in 'yan sandan kenya ya bayyana a gaban kuliya a wannan juma'a bisa tuhumar da ke da nasaba da mutuwar wani malamin makaranta albert ojwang mai shekara 31 da ya tsare lamarin da ya haddasa zanga-zanga sakamakon yadda al'umma suka harzuka a ranar lahadi aka kama albert akan wani sako da ya wallafa a dandalin sada zumunta yana caccakar wani babban jami'in dan sanda sai duk da haka sai dai duk da haka masu zanga-zangar sun ce ba za su yi kasa a gwiwa ba har sai an bi wa malamin makarantar hakkinsa kamar yadda ɗaya daga cikinsu collins oganda ya bayyana ina so in kara shaida wa gwamnati cewa ba za a daina zanga-zanga ba har sai an yi mana adalci har sai sun saurare mu har sai sun saurari akasarin matasa waɗanda su ne suka fi rinjaye a ƙasar ba za a daina ba idan har ba a ɗauki mataki akan mutuwar albert ba wannan zanga-zanga ba za ta kawo ƙarshe ba yanzu ma aka fara na san za su neme ni kamar yadda suka saba kamar yadda suka nemi albert amma akan ƙasar mu ta gado mun zaɓi koma menene an gaishe da michael gudisun da fasarar kalaman collins oganda guda daga cikin masu zanga-zangar da suke fafutukar biwa wato malamin makaranta a kenya hakinsa. kotu a tunisia ta yankewa abir musi wata fitacciyar 'yar siyasa wadda ke adawa da shugaba kai sa'id hukuncin daurin shekaru biyar bisa laifin sukar hukumar zaben kasar kamar yadda lauyanta ya shaida wa kamfanin dilancin labarai na reuters musi shugabar jam'iyyar free constitutional party ta kasance a gidan yari Buhari tun shekara ta 2023 bayan da 'yan sanda suka kama ta a kofar fadar shugaban kasar bisa zarginta da kai hari da kuma nufin haifar da hargitsi abinda masu suka suka ce wani bangare ne na murkushe 'yan siyasar adawa. Jama'a da labarin kenan a halin yanzu. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye mana tare da nura adu suleiman barka da shigowa to barka da kokari shamsiya to jami mu je nura to tsohon dan wasan manchester city kevin de bruyne mm. ya kulle yarjejeniya da napoli mm. inda zai shafe shekaru biyu tare da ita dan mm. wasan mai shekaru 33 dan kasar belgium zai haɗu da takwaransa romelu lukaku wanda kasarsa daya da kuma tsohon dan wasan manchester united wato scott mctominay wato shi yasa da wasu tashi ya rasa me zai sa sai manna hoton ah, Hmm. shafin Bruin na Instagram a eh. shafinsa na Facebook a daren jiya. Eh, to haka ina jin sako yake so ya aiki wa magoya baya. Hmm. Kin san shi Scott McTominay eh. ah, magoya bayan United waɗanda suke mara wa ɗan wasan baya sukan ce masa Michael Tomini amma ba Michael Kudisin ba. <laughs> To a ƙarshen kakar wasan da ta kare da Bruni ya raba gari da Manchester City bayan karewar yarjejeniyar da ke tsakanin su hmm. kuma tsawon shekaru goma da ya shafi yana haskawa a City shi ɗan wasan ya lashe ko kofin gasar firimiya guda shida kofunan karabawo guda biyar da kofin fa guda biyu mm. sai kuma na kofin gasar zakarin turai karan farko kwarai kuwa musamman na gasar zakarin turai a mm, shekarar 2023 sannan jimillar kwallaye 108 ya ciwo manchester city mm. ya taimaka aka jefo wasu 170 daga cikin wasanni 422 baya zaka ga suna tsokan da shi da shi a filin wasa wai kada idan ka ga de bruyne fuskar shi ta yi jajawur to suna <laughs> shan wuya kenan a ba suna eh, shan wuya ba ku kuka da kanku wato zai yi zai <laughs> kenan to kungiyoyi da dama dai a turan na ci gaba da ƙara karfin tagoginsu mm. domin baya ga napoli a baya bayan nan liverpool ta yi cefane ta kuma yi nasarar kulle yarjejeniya da dan wasan tsakiya na baya leverkusen florian woods wanda a baya aka alakanta shi da ko sauyin sheka zuwa real madrid to liverpool ta sayi woods kan fan miliyan ɗari har ma mm. kuma da ƙarin wasu kuɗaɗen da yawan sai kai fan miliyan shida idan kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan to idan har nan gaba wato liverpool din ta biya waɗancan ragowar kuɗaɗe na fan miliyan 16 cinikayyar za ta shafe tarihin da sauyin shekarar enzo Fernandes dan argentina mm. da ya yi zuwa chelsea daga benfica mm. a shekarar 2023 na zama mafi tsada a gasar premier kenan to woods ya fara buga kwallon kafa a matakin ƙwararru lokacin da mm. yake da shekaru sha 17 a ƙungiyar bayer leverkusen wadda daga bisani ya buga wa jimillar wasanni da bakwai. ya kuma ci mata kwallaye hamsin da bakwai kwarai kuwa mm. to masu ruwa da tsaki kuma kan kwallon wato kan kwallon kafa a faransa gami da bayar da kyautar nan ta gwarzon dan wasa na duniya wato ballon d'or eh. sun fitar da jerin sunayen yan wasa na karshe daga waɗanda daga cikin su za su zaɓi wanda ya nasarar samun wannan babbar kyauta a bana kwarai kuwa to usman dambele dai shi mm. ke kan gaba mm. wanda ya taimaka wa psg wajen lashe kofin zakarin turai da na leguan da kofin faransa wato coupe de france da kuma trophies da champions ah, ka ce dambela fa an yi kokari kwarai kuwa to dan wasan dan wasa na biyu da ke biyar da shi kuma lamin yamal ne da ya mm. taka rawar gani a barcelona inda ya ci jimillar kwallaye 21 kwarai kuwa ya fada kuma ronaldo mustapha adebisi ya ce lokaci yayi to barka da kokari ajere kuma muna tare da abida sha'aibu baraza barka da shigowa barkanki shamsiya abida to jaridu da dama sun ɗauki labarin harin da isra'ila ta kai wa iran kan cibiyoyin nukiliyarta da kuma kashe manyan hafsoshin sojojinta mm. a sanyin safiyar yau mm. inda jaridar the guardian da ake wallafa a birtaniya mm. ta wallafa labarin da ke cewa tuni iran ta riga ta ɗauki martani ta hanyar ta eh, hanyar harba makamai masu linzami fiye da ɗari a cewar jaridar isra'ila ta ce ta kakkabo jirage marasa matuƙa ɗari da iran ɗin ta harba zuwa ƙasar ta to manya na faɗa kenan yawwa sai dai kuma a halin da ake ciki yanzu jama'a da dama sun fito kan tituna a tehran mm. suna neman arama musu harin da isra'ila ta kai mm. a gefe guda jaridar new york times ta rawaito labarin da ke cewa shugaba donald trump ya shaida wa cnn cewa amurka tana goyon bayan isra'ila mm. kuma ya ce hararen da aka kai wa iran mm. wani matsayi ne na mai cike da girma trump ya kuma gargadi iran da ta amince da yarjejeniyar amurka kan nukiliya mm. kafin lokaci ya kure yana mai nuni da cewa hararen da isra'ila za ta kai nan gaba zai iya muni jaridar daily trust da ake wallafa a najeriya mm. ta rawaito labarin da ke cewa gwamnatin kasar ta ce rashin tsaro da lalata kayayyaki mm. da kuma rigingimun biyan diya sun kawo jinkiri um, jinkirin kammala ayyukan hanyoyi da ake gudanarwa a shiyoyi shida mm. na kasar wato matsalolin tsaro ne dai suka fi yawa aikin san babban abin kenan eh, matsalar kuwa da mutane sukan tara hanya a hanya to jaridar ta ce karamin minista na ma'aikatar ayyuka barista bello gurinyu mm. ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da 'yan jarida a jihar sokoto a lokacin da yake kimanta ayyukan ma'aikatar a cikin shekaru biyu da suka gabata ya kuma ce gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu mm. ta gaji ayyukan hanyoyi da suka wuce kilomita dubu talatin da shida mm. daga gwamnatin da ta gabata ita kuwa jaridar the new arab daga cikin labaranta na yau mm. ta rawaito cewa biyo bayan harin da isra'ila ta kai wa iran sojojin isra'ila sun kulle yankin da suka mamaye na gabar yamma da kogin jordan eh, yau wato inda suka toshe hanyoyi da shingayen karfe kuma suka takaita zirga-zirgar falasdinawa ana ganin wannan wannan matakin dama dai kin san ai falastinawan suna fuskantar suna fama da ƙawanya da aka yi haka to kuma yanzu an killace su guri guda yanzu kuma kila za su ƙara jin an tsananta musu ne sosai mm. to kuma kin san ana ganin wannan matakin a matsayin tsaro mm. saboda barazanar ramuwar gayya da Iran ta yawa kuma da yiwuwar tashin hankali a yankin to jaridar The Citizen da ake wallafa Afirka ta Kudu mm. ta wallafa labarin da ke cewa yayin da taron kasashen G7 za ta zai fara a ranar Litinin wato 15 enxergar yunin nan mm. a kanana case mm. a canada mm. daya daga cikin taron da ake jira na ganawar shugaba donald trump da shugaban afirka ta kudu yauwa da za su yi kuma kin sa a ƙasa da wata ɗaya kenan bayan takaddama da aka yi a fadar white house so the citizen ta ce ramaphosa ya tabbatar da cewa zai sake gana da trump a taron yayin da yake magana da 'yan jarida a pretoria to abida lokacin ki yayi to na gode madalla tama da yanzu kuma sai jigon rahotonmu na wannan rana sama da ma'aikatan jinya da unguzama 128 ne a fadin Ghana ke gudanar da yajin aiki saboda jinkirin gwamnati na aiwatar da sharɗin inganta yanayin aikin su lamarin da ya shafi harkar kiwon lafiya a kasar Kuma abokin aikin mu Shamun Abdullah Bako ya kai ziyara wasu asibiti musamman na kasar da ke birnin Accra don gano illar da yajin aikin yayi. Ina a babbar asibitin koyarwa na Kwalebu da ke birnin Accra na tarar da cewar da dama nas-nas da angon da suke aiki a sashi daban-daban na wannan asibitin ba sa bakin aiki wanda hakan ya sa doktocin suka zama tamkar nas da yayin da suke ci gaba da kulawa da marasa lafiya dr abdulhakam abubakar yana ɗaya daga cikin manyan likitoci a wannan asibitin Kwarwa na kwalibu domin ka duba wanga strike ga ya affect aikinmu a cikin hospital sosai in ka zo nan kwalibu za ka samu kamar mutane da dama da ba su da lafiya duka an bar sun koma yanzu akan ga wayanda ake duban su da dama kwalebu duka wayanda ainihin suke suke cikin ward ne dama before wannan strike wasu su kuma ma da suke ward kuma an bar su wuce gida Faisal Mustapha na ɗaya daga cikin waɗanda suka iso nan domin samun jinya ya nuna damuwa akan halin da ake ciki su ma suna da iyaye suna da kanni suna da mutane suna da maza wayanda suke abin az yau in ba in waɗannan mutane ba su da lafiya suka je ba su samu nurses ba ya bi kai wani ya rasa rayuwan saboda Allah ya musu dadi ko ko su da kansu ma Allah ya jarfice su da wani ciwo da ake need da ya zama emergency da kai su kuma ba ka ka ce kai ka je strike kamar dan wanka nurse ta zo ta duba ka saboda kai ma nurse ne ko shin menene bukatun nurse nurse na unguwan zoman da suka tafi wannan yajin aikin kuwa na tattauna ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar nurse nurse da unguwan zoma da halin yanzu suke yajin aiki wanda ya bukaci na saka sunansa kuma ga abin da yake cewa eto eh tuntuni da kamata ya yi mu shiga wannan yajin aiki da jimawa amma duba da irin alkawuran da uh, gwamnatocin baya suke muna game da alawas alawasan dinmu da sauran kuɗaɗe da muke bukata shi yasa na abin ya kai ga aka amma to mun lura mun gan irin cikas da muke fuskanta a uh, yanayin aikinmu ba kulawa a uh, su ma manyan idan muka yi magana ganin suke yin cewa babu kuɗi amma to muna ganin ana amfani da kuɗaɗe ta wasu wuraren wanda kwata-kwata kamar mun nan ba ɗauke ma bakin komai ba. Mai magana da yawon gwamnati harkan kiwon lafiya Abdulkarim Idris ya bayyana cewa akwai bukatan dawowa teburin sulhu a tattauna domin samun dace. To mu dai gwamnati muna ganin kamar na farko dai wannan bukatu bukatun da suke nema mu biya musu wajibi ne sun cancanci a biya musu wannan bukatu. Amma abin da ya mu muke gani kamar ba abin da zamu yi mu biya ba ne saboda halin tattalin arzikin kasan gana gaskiya yanzu in gani take idan muka ce za mu biya wannan za mu ci wannan bukatu gaba daya za mu mai da hannun agogo a baya yasa muke kira da su hankuri su dawo aiki sannan mu zamna eh, a teburin muhawara mu sasanta yadda za mu yi mu duka mu fahimci junanmu. tuni dai gwamnatin kasar ghana take kira da tsoffin ma'aikatan jinya wanda suka hada da nas nas da angon zoma da su kokari sake dawowa bakin aiki domin taimakawa Abdallah Shamun Bako, kira RFI. an gaishe da abdullahi shamun bako a halin da ake ciki dai hankula sun tashi a gabas da tsakiya sakamakon takaddamar da ko kuma kaddamar da munanan har-haren da isra'ila ta yi akan cibiyoyin nukiliyar iran lamarin da ya sanadin mutuwar babban kwamandar rundunar dakarun juyin juya halin kasar hussein salami tare da wasu manyan kwamandoji da manyan masana kimiyyar nukiliyar akan wannan tankiya ce michael kudisin ya tattauna da dr ibrahim adamu masani kuma mai sharhi kan abin da ya shafi dangantakar ƙasa da ƙasa daga birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma ya fara ne da bayanin dalilan ƙaddamar da waɗannan hare-hare. eh to babu shakka za mu iya cewa dalilan da ya yasa suka kai wannan hari kusan abubuwa ne guda uku na farko shine abin da ya shafi tattaunawa da ake game da makamashin uranium na ita kasar iran take ci gaba da sarrafawa ganin cewan ba a matsaya ba har yanzu sannan dalili na biyu shine game da abin da ya shafi wannan kungiyoyi wanda kasar iran ita take taimaka musu kuma babu shakka za mu iya cewa sun hana ita kasar isra'ila zama lafiya wato kamar kungiyar Houthi da take yemen kamar kungiyar hamas wanda take a palestine da kuma hezbollah wanda suke ainihin kudancin labanan To a martanin da eh, Amurka ta mayar ta nuna cewa wannan harin babu hannunta a ciki kana ganin hankali zai ɗauka? Wannan martani kusan kai sai zan ce maka da yardan ƙasar Amurka sannan kuma da masaniyanta. tunda babu yadda za ka yi ka raba amerika da kasar isra'ila mm. wato kaman a ɗa ne da uba don haka duk abin da da zai yi sai ya nemi umarni da kuma shawarwarin uba sannan ita kasar isra'ila da take gani mm. duk abubuwan da take yi tana takama ne da kasar amurka tunda duk abubuwan da ta harba makaman da take amfani da shi a yankin gaza ko kuma kudancin lebanon ko kasar iran ma da wanda ta kai su yanzu da na baya duka za ka ga abubuwa ne wanda ko kuma makamai ne wanda kashi tamanin ko casa'in da ka ga a mallakin ƙasar amurka ne. ta yaya kake ganin iran za ta mayar da martani kan wannan harin da aka kai mata. a babu shakka iran za ta mayar da martani amma a martanin da za ta mayarwa wani martani ba ne sabo tunda ko a baya ma za ka ga irin martanin da take mayarwa shine tana amfani da makamai masu lanzami ah. wanda ita kuma kasar isra'ila dama tuni tana da tanadin irin wannan abubuwa da za su zo da kuma ta tsare su inda hmm. tana da ainihin abin da ya shafi air defense system ɗinta a wancan baya ma da suka kai hari ita kasar iran da ga sun yi amfani da shi sannan abin da kuma zai iya faruwa shine wajen martanin kusan iran akwai su wannan kungiyoyi da suke goya mata baya kamar ita kungiyar kuti na yamin kenan babu shakka ita mata ce matukan aka kai wannan hari to za ta iya kuma ci gaba da zafafa harare a zuwa ƙasar isra'ila to idan akwai rawar da diplomasiya za ta iya takawa wajen rage wannan tankiya eh, wacce irin rawa kake ganin diplomasiyar za ta taka to wato abin da ya shafi a hudda ta diplomasiya zan ce maka a dama shi yaki a teburi ake shirya shi sannan a teburi ake ainihin sulhunta shi so don haka ina ga rawan da ita international community za su iya takawa a nan shine a na farko dai abin ya wuce a majalisar ɗinkin duniya a tun da dama an samu rarrabuwan kai a game da wannan al'amari to ina ga abin da zai fi tasiri shine a ainihin daga bangaren kawayen kasar iran wato kamar irin su a china da ainihin rosha musamman masar rosha su ya kamata ina ga lalle a su dawo da ainihin hankalin kasar iran da kuma kasar america kan teburi kuma a samu matsaya mai kyau ina ga kamar a shine tasirin da international community za su iya takawa. To muna godiya kwarai da gaske Dr. Ibrahim Adamu. To na gode ne. kawo ƙarshen zagayen farkon ita aka ci cewa Iran ta bayyana har-haren Isra'ila a matsayin ayyana yaƙi yayin da shugaban Amurka ya buƙaci ƙasar ta gaggawar amincewa da yarjejeniyar nukiliya. Sai hukumomi a jamhuriyar demokaradiyyar Congo da suka tabbatar da mutuwar mutum sama da talatin da hatsarin kwale-kwale ya da su. kawo batun tsanantar har-haren boko haram da ya haddasa tsadar rayuwa a arewa maso gabashin najeriya